Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma shida ga watan yuni na shekarar uku za mu yi magana ne akan tarbiyya. To jama'a masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. a cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar namu don jin yadda za a kwashe. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan al'amarin da ya tafi tarbiyya. Mun sani ana cewa tarbiyya abu ne wanda ake ba wa yaro tun yana kankani ko a ce tarbiyya tun daga gida take farawa. Shin a gidan wake da haƙƙin tarbiyyar nan ne uwa ne ko uba ko kuma akwai 'yan al'umma da ya kamata a ce sun sa hannu a cikin tarbiyya a zauren namu a yau muna tare ne da malama ramat suleiman malama hajar rabi'u malama rahila abdullahi malama farida husaini da kuma malama hafsa muhammad inda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi ita tarbiyyar da kuma inda haƙƙin tarbiyyar ya rataya a kansu barkan ku da zuwa a ganin ku wannan magana ta tarbiyya a wuyan wa yara taya ne to gaskiya wannan tarbiyya yara taya akan wuyan miji mahaifi to namiji saboda me kika ce haka malam hajara saboda gaskiya shi aka dora ma haƙƙi akan tarbiyyar har matar shi ma tana da haƙƙin tarbiyyar shi akan ta akan shi kai saboda tarbiyya da aka ce wurin uba shi zai tarbiya akan duk wani abu da ya shafi iyalin shi to malama hajara bayan ya kawo abinci ya ba da muhalli kuma kina nufin sai kuma shi zai kwaba eh saboda a yanzu dai iyaye mata ba su iyawa da 'ya'yansu face in ubansu baya tare da su amma in ubansu na nan uwa in ɗaya mata abu uba yana da abin right ɗin da zai je nan da nan da uba ya mishi magana daya mm. zai saurara a wani lokaci ko ido ma saka musu eh amma uwa kuwa ta dinga bari bari bari kenan ba za a saurare ta ba ce ba za a saurare ta malama rahama kina jin fayo baiwar Allah nan ta ce tarbiyya a wurin baba yake ke kuma zaman me kike yi a gidan Eh to shi tarbiya to shi tarbiya dai abu ne da yara ta kan uba da ita akwai bangaren da na uwa ne akwai wanda kuma al'umman gari ya kamata su su tsawatar idan suka ga yaro na abin da bai kamata ba amma na farko dai shi kaman uba akwai bangaren da ya kamata ya sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa to kaman wani da wani. kaman wurin ciyarwa to ita kuma uwa da yake ita ke zama mafi lokacin dai tare da 'ya'yan misali bayan haihuwa dai haka yawanci shi uba ya je nemowa to iyaye mata su ke zama so akwai bangaren da shi uban zai yi kuma akwai wanda ita uwar ma ya kamata ta yi wani abu a kai sai kuma akwai abin da maybe idan yara akwai wani abin da ake cewa kai kana gida kana gina tarbiyyar ya'ya mm. in suka fita kuma sai a samu matsala kamar ana rusa tarbiyya mm. su ma al'umman gari akwai inda ya kamata su shiga ciki su sa hannu mm. ciki sai sa kamar zamanin da za mu ga cewa tarbiyyan ba kamar yanzu ba dai gaskiya saboda da ko ba ɗanka ba ne kaga yaro na abu a waje kana da daman ka kwabi yaron nan mm. ba kamar yanzu ba maybe wata za ta ce mm, ba ɗana ba ne ko bai shafe ni ba mm. kuma akwai abin da mutane ba su sani ba duk da bai shafe ki ba ya shafe ki in one way or the other in makwabcinka ne yana dan shi na wani abu kai ka sani baka tsawatar ba to 'ya'ya ne suna yawanci suna tare da junansu suna hulɗa da junansu to kai ma ya shafe ka to hakika dai kamar yadda suka yi magana tarbiya wurin uwa wurin uba haka ne tarbiya hakika tana tsakanin uwa da uba har da sauran al'umma ma gaba daya so tun farko dai shi uba dama tun kafin ma ya auri uwar an ce ya saman ma 'ya'yan shi uwa ta gari so tun farko kin ganan gurin tarbiya ta taso ka san wane gida za ka ɗauko wane gida ne ka je nema ya wace iri ce ka je nema su kaga bayan ka kawo ta gida Allah ya kawo zuri'a to tarbiya fa ya zama duka kamar yadda malama rahama ta ce akwai bangaren da uba zai yi akwai bangaren da uwa zai yi mm. amma ni a nawa sai in ga kamar tarbiyan ta fi shafan uwa <clears throat> domin kin ga ita uwa duk inda uwa ta zama ta gari tabbas ba za ta so a ce ɗanta ya sha bamban da irin nata tarbiyyar da ta samu ba iya duk yanda za ta yi mm. domin lokutan kamar yadda malama rahama ta ce zamanta da ƴaƴanta a lokutan ya fi tsayi akan zaman ƴaƴan da iyayen su maza mm. so uba ne ya tashi da safe wannan ma uban ƴaƴan ma ba su tashi da safe su gan shi ya fita wani wani kamar misali masu dan abin hawa haka wani da sallah ma yi gaba neman abinci to ta ina ɗa zai gan shi sai dai manya waɗanda za a tasa ta fannin ibada kamar dai yanda ya shafi wani addini da za a tashi a yi sallah to shine amma to ɗaya tashi da safe bai ga uba ba da daddare bi uban nan kafin ya dawo ɗaya kwanta ya yi bacci ta ina uba zai san halin da ɗan shi yake ciki so kin ga uwa ita ce farko ita ce tarbiyya kuma uwa ita ce makaranta ta farko ga 'ya'yanta na tarbiyya uwa sai ta kasance ta gari sa'annan za a samu 'ya'ya na gari kuma uwa sai ta tsayin daka a akan ta kake tunani a'a ni ɗana ɗana kawai zan gyara a'a har na makwabci gyara aka ce kaso duni kaso dan kaso danka duniya ta ke shi aka kaki danka duniya ta so shi ba wai an ce a'a ka kyale shi a'a ya tafi duniya ta so shi ba din a'a ba haka aka ce ba haka ake nufi ba ana nufin kar ka ce wai a'a kai kai ido a akan ɗanka ɗanka ne ya yi laifi wai makwabcinka ba zai tsawatar mishi ba to abin da ake nufi kenan ka so shi duniya ta ƙi idan ka ƙi shi kuma duniya ta so shi so wancan makwabci da ya ga ya yi laifi ya tsawatar mishi kau da idan ba wai dan ba kya san shi bane a'a gyara ne in kika ce ba zai taba miki ba gobe ma wancan in gani zai ce to in nayi tsawa ai kai na zai dawo a kyale mata shi wallahi ba za ki iya da danki ke kadai ba ba dade ba ba biyu ba ba uku ba za ki iya da shi ba sai da sa hannun al'umma so shi yasa tarbiyya ta haɗu ba ke uwa kadai ba uba kadai ba har da sauran al'umma malama farida uwa ta fa uba samun kusanci da 'ya'ya saboda tana zama fiye da uban da su shin abin da ya kamata ne cewa idan baba ya fita tun safe ba tare da 'ya'yan shi sun gan shi tun safe kuma ba zai kara dawa gida ba har sai dare bisa abin da ya kamata wanda ake cewa bisa ka'ida hmm. abu ne wanda ya kike ganin zai iya shafa tarbiyyar su mutum ya kasance kawai ya sakin makukuwar komai shi daga dawowa sai dai bacci da safe sai da kila ya bada kudin cefane ya kara tafiya bai san me ake ciki da rana ba bai san yadda suka wuni ba eh to gaskiya yanzu dai halin da ake ciki yanzu mafi yawanci iyaye mata su ake bar maragaman tarbiyya hmm. gaskiya abin da ake ciki kenan saboda mazaje da yawa ban ce duka ba da yawa da yawanci gaskiya tarbiyyan da suke bayarwa kalilan ne saboda neman fita neman abincin da za a ci da gidan da za a zauna da sauran harkoki na rayuwar duniya amma ita ko mace ki kike zaune da yaro daga safen nan kamar inda malama hafsa ta ce da malama rahama kamar inda suka faɗa daga safen nan har dare wani dan ma tun daga safen da asuban in uban ya fita bai gan shi ba sannan kafin ya dawo yayi bacci to kinga ko ke mace ke ke da tarbiyya dole ke ce bari bari ke ce zaki shirya yaro ya tafi makaranta wani hali yake cikin an kira ki daga makaranta an ce yaron ki yayi abu ke zaki saka hijabi ki tafi ki je ki duba halin da yaron nan ya haka ba an ce ko boko ma su suke kai su bokon ma mata ne ke yanzu in kika fita waje da safe zaki kai yaron duk yawanci mata ne idan masu motocin ne idan masu kafa duk mata ne kalilan ne maza za ki ga sun yi contributing sun mm. ba da gudunmawa rashin lafiya ma za ka asibiti su ma matan ne mata ne ai wani kawai da kin ce da ma ba lafiya zai ce to ga kuɗi ga kuɗi na ku tafi asibiti shi dai bai da lokacin ku bai da lokaci in kin yi magana zai ce to in na zauna ina wannan hidiman waye zai kawo muku abincin da za ku ci waye zai nemo kuɗin da za ku ci abincin to gaskiya mafi yawancin tarbiyya gaskiya yanzu dai an saka min mata ne duk da ba abin da ya kamata bane kenan a ganin ki eh ba abin da ya kamata bane saboda duk da cewa al'umma za ta yi tarbiyya 'ya'ya maza su kansu suna da babban gudunmawan da za su bayar akan tarbiyya saboda idan yau ke kina tare da yaro kullum yana tare da ke yare na ki da sace ido ya gare na ce wanda nake gani kullum to haka ne to idan kamar yanzu idan uba da uwa suna zaune yaro ya abu ke zaki idan ki ta idan ki ta idan ba mamaki ma zai ma zai ma ga kamar ma bai ganki ba amma uban na tsawa ɗaya zai natsu hmm, saboda ba koda yaushe ke ganin uba ba so gaskiya tarbiyya gaskiya ni dai tarbiyya a nawa gaskiya ƴaƴan mata iyaye mata su ne suke da ragaman tarbiyya a yanzu abin da halin da yake ciki Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. malama rahila hmm. wai na suna cewa ai akwai macen da ita an bar mata ne a gida hmm. uban ya je neman abinci hmm. matan yanzu yawancin su ai su ma neman na kansu ke ko dai tana aiki ko tana sana'a kenan ita ma tana zuwa nema kuma an bar mata ragamar abu kuma dama ita ce mai aikin gida ita ce mai girki ita ce mai gadi ita ce mai reno ita ce to kuma an kara bar mata kula da tarbiyyar ƴaƴan ma gaba ɗaya su kutun mm. in yaro ya kyau ita ce in bai kyau ba ita ce mm. haka ya kamata to ni dai ban yarda da maganar cewa in yaro ya kyau uwa ce ba in bai kyau ba laifinta ne saboda komin aikin mahaifi ko da ba a gari yake mahaifi ba eh, ko da ba a garin da suke yake aiki ba mai biyan mm. aiki a wani jiha ne ko wani kasa haka daban ya kamata idan ya zo ya dawo gari yana zaune tare da iyalinsa shi mai zama tare da su ne ya sa ido wani zahali suke ciki ai in dai har ka cika mahaifi mai son iyalin mm. kana zama da su san abin da yake abin da yake kana zaune cikin minti kalilan za ka gano cewa ɗana baya yin baya behaving yadda ya kamata a ce wato baya yin yadda ya kamata in mm. kwata kwata kin gane so idan har aka ce ya gano cewar ka zauna da iyalin kana fahimtar wani abu kamata a ce ka zo ka zauna da uwar na ga yaro na yana yin wasu abubuwa da ban fahimta ba hmm. menene matsalar ke kuma matsayin ki na uwa kar ki boye masa kwarai da gaske da baka nan yaro yana kaza yana kaza yana kaza nayi na iyayi na ba zan iya ba yanzu tunda Allah ya kawo ka me ya kamata kai tun da dama yaro ba ganin uban ne yake ko da yaushe ba to dole da ya tsawatar masa a lokacin da zaki ga jikinsa ma yana girma zaki ga ya dauka yana ji so in har ka isa kai ne mahaifin kamata a ce da an ka zo din ka fahimci hakan ka tsawatar kuma sannan ke a matsayin ki na uwa dama da yaro yayi na dai yawanci zaki dama iyaye mata a cikin gida suna cewa da yaro ya lafi wato ni ina magana ba za ka ji ba ko to bari baban ka ya dawo ana fadar haka duk abin da yaro yake in dai har ya san waye mahaifinsa zaki ga ya nutsu ko da ku ai yana ganin sa kullun ko da kullun yana zuwa ya je da ne gurin aiki wallahi da kin ce idan baban ka ya sai na gaya za ki ji ya ce dan Allah mama ki yi hakuri ko bai ce yi hakuri ba zai nusu kin san cewa tabbas yana tsoron mahaifinsa to shi yasa ake so namijin ya zama jajirtacce a cikin gidansa ai kar ka danka ma tarbiyyar gaba daya saboda wata uwar bata da zafi wata tana da zafi amma kin ga wai especially yanzu da duniya ta canza kowa san dan ya shiga zuciyarsa mm. baya so ma a ce wai dan sa ya laifi shi burinsa kawai dan sa ya zama shine Eh, wanda duniya ta fi ji ma da shi aka fi jin sunansa eh, abin da mutane suke so kenan wanda kuma ba a haka take ba mm-hmm. yanzu in kika duba lokacin baya da in kika yi laifi ma ba mahaifinki ba sai dai sai ki shiga makota baban makoci shi zai miki fada a da ba mu ma san sunayen wai wannan baban wane bane baban mm. wane a da baba baba kawai kowa baba ne in mama ake cewa can gidan to mama ce ita mm. amma yanzu ni ta lalace ki to yaro ba zai ce miki ke kina matsayi jini ne ba zai ma ce miki wai mama zai ki jana anti ko maman wanci ko maman wanci to kin gani shi ba tashi bace wanda to kin ga rashin tarbiyya ne ba mu nuna ƴaƴan waccan yanda nake a wurin ka ita ma haka take a wurin ka ba mm. kin gani duk an saki tarbiyyar ne ta lalace amma idan har za a tsaya tsayin daka za a kawo gyara to da kika yi magana akan maganar tarbiyyar nan da maganar uwa idan za ta gaya wanda sai ai dama an ce ku mata nan ko kuke da laifi idan ƴaƴan suna laifin tun yana farko farko sai ku ta koyewa ba kwa gaya wa uwa ba kwa gaya mu iyaye maza har sai abin ya rika ya lalace tukuna ya fita daga inda za a iya mai da hannun agogo baya sannan abu ya fito ƙwaro ƙwaro kafin ku zo ku gaya ma iyaye maza wa ku saboda kar a mai ƴaƴan ku faɗa ko kuma kar a ce ku ku kun yi A hakan anya ba ku ne kuke kawo matsala a san maganar tarbiyya ba shi yasa ce miki san ya'yan ne yanzu yawa mm. saboda a da duk san da ake maka ana takura ka sai kayi abin da yake daidai to ai san ne ma yasa ake gyaran a da eh a da ba to ai yanzu duk an lalace kawai yanzu ba iyaye fa ko a gaban sa yanzu da zai laifi kice bari mu masa fada mm. yanzu zaki ga fuskar uwa ta canza kar ki sake ma kice wai dan ta ne kaza mm. yanzu yanzu da zai abu kice yanzu wace yayi kaza yayi kaza zaki ga fuskar ta ne kawai ta canza ita kake taba mata yanda kuke kuma yanda ku ko da yar ki ce kuwa ko da yar uwa ce ba a hankoran gaba ba yake ba a tunanin kamar gyarawa ake tarbiyya ni yanzu a gidan mace ake ma mai bulala to bulala na siyo na ajiye dan ba san gani kana yi bane in kyale ko kuma kin da ba ta eh kuma ana gulmata a gefe ni sai dai ayi amma bulala ce da ni tsakani da Allah maganar tarbiyya ta shige maganan ciyarwa mm-hmm. ta kuma shige magana kai yaro kawai makaranta mm-hmm. shi dubawa da sa ido shi shi ne ɗaya daga cikin maganar tarbiyya me yaro ke ciki bi aka gaya mishi mm. da kuma bashi nasihohi akai akai na yadda zai zauna zaman duniya mm. tun kafin lokacin sa ya zo da lokacin ya zo ma'ana kila ya sake wani rayuwa ko ya je wani mataki a rayuwa mm. wannan tarbiyya da wa'azin da kake mishi dan huduba sai ka ga yana zuwa yana mishi amfani ko da iyayen ba sa gaban shi me yasa ake ƙara samun yawaitar lalacewar tarbiyyar a yanzu shin ba mu da dabarar koyarwar ne ko kuwa inda ya kamata su koyar din ne su ma din ba su samu koyarwar ba balan za su koyar kin ga anan zaki iya cewa wayanda ya kamata su koyar da tarbiyya hmm. su ne su ma aka sami gibi a gurin tasu tarbiyya wato kwarai da gaske saboda idan har da tarbiyya bayan da za a ce ke kina so ki gana ki ya lalace ba za ki so duniya ta aibata miki naki ba hmm. a duk inda kike burin ki naki ya zama shine ma a gaba a kan nuna tarbiyya da sauran abubuwa to amma yanzu gaba ɗaya an lalace ɗin ne tarbiyya ta lalace la'alla ita tana yi a gidansu ma ba a kwabata. saboda ba ta ma san abin da ba daidai ba ne ta sani ba kawai ba ta sani kuma ta zama uwa ta zama uwa ko kuma in tana yi za ki ga sai ki ga kawai an kalle ta ba za dai ki daina ba ko shikenan zance ya kare ba za a takura ta akan ta daina din ba ba ba a san bacin ranta saboda za ta yi fushi ta ce wa an takura min an ce min kaza an ce min kaza shikenan sai a batta ta ci gaba da abin da take to kin ga abin da ta rako a gidansu shi za ta zo ta dora a nata gidan a nata ƴaƴa to kin gani to yanzu kamar da wani da wani da wani mataki da wani mataki ita uwa ya kamata ce ita nan ne bangaranta a maganar tarbiyya to gaskiya uwa tun farko ma a san da aka ce kin samu cikin da hmm. kina da cikin da da zaki haifa to tun a nan fa zaki fara zuba tarbiyya To tun a cikin nan fa za a fara tarbiyya hmm. ki zo ki haifi wannan da ki ci gaba kina shayarwa kina ne kina tarbiyya to kinga tarbiyyan gaskiya ragama tarbiyyan ke tun daga gurin ki idan har ta lalace to daga bangaren ki ne maganar gaskiya kenan saboda mahalarta da nan da malamai suke faɗi mm. farkon wannan shigan cikin kin yi tarbiyyan nan ciki ya girma kin yi tarbiyya fitowar yaro kin yi tarbiyya shayarwa kin yi tarbiyya mm. to in Allah ya yarda cikin wannan harka da kika ta yi kika ta tarbiyya nan kina daidai ya kace kokarin ki to za a samu ci gaba yaro zai taso da tarbiyya daidai gwargwado sannan kuma al'umma da suke tare da ke makota ne yan uwa ne kina family house ne kina gida ne na yan haya duka dai dole dole ko kiki ko kin so sai sun bada gudunmawa wurin tarbiyya tunda akwai wani abin da yaro zai yi ma baki san yayi ba amma wasu da suke tare da ke su za su san danki yayi to a lokacin da yaron nan naki yi wannan abu ba ma ki da wani magana idan har na kusa da ke suka kwaba ma danki abun farin ciki ne a wurin hmm. soyayya ce da zaman tare hmm. to su haka idan aka kwaba ma danki fishi ba naki bane kunkuni ba naki bane wani bacin rai ba naki bane daɗi zaki ci saboda wannan kwaba wanda aka yi an nuna ma yaron ki hmm. hanya ce saboda kin ga a zamanin da idan yaro ya laifi ki mu yanzu iyaye idan yaro ya laifi sai mu shiru mu kai yaro daki ne mai fada eh. to ba shine tarbiyya ba amma idan ɗanki ya laifi to to ki kunya tashi a cikin mutane idan family house ne kunya tashi gobe ba zai kara ba hmm. gobe ba zai kara wannan wannan mistake din da ba zai taɓa kara yin shi ba to wannan kuskuren da an nuna mishi ba daidai ba kunya tashi a cikin hmm. mutane wato ba za ki goya mishi baya ba ki baya ba to duk inda wannan laifin yake ya ba kara yin shi to yanzu eh, sabanin yanzu yaro zaki kai shi in yi laifi shuru shuru shuru ki san kowa ya ji me yayi in shi sa tarbiyya su ta to ya kamata iyaye mata mu dada jajircewa duk da dai cewa mazan su ma suna kokari ba ba su kokari ba mm. dole wani namijin dole duk abin da kika akwai wani abin da bai ma san an ba dole ke kika sani ke zaki dauki mataki shi namiji yana na yana yawon neman abinci bai san an ba amma ke zaki dauki mataki ke zaki yi ma yaro fada akwai fadan irin fadan da zaki ma yaro wanda in ya san ranki ya baci ya san ranki ya baci wato uba ya ji da neman abinci ya ji da neman abinci tunda yanzu yadda zamani ya zo hmm. babu babu ta yi yawa to dole iyaye mata mu jajirce gaskiya da wani zuwa aikin ki da wani sana'o'in ki still ki rika bada ma lokaci ki ware ma ƴaƴan ki lokaci ki rika ganin abubuwan da suke in ƴan mata ne da wayoyi da samari duka ki duka ware lokaci kina ganin me suke aikatawa hmm, da kuma wa ake hulɗa da kuma wa ake hulɗa da shi saboda yanzu tarbiyya fa gaskiya sai dai to ce Allah zai dada shiryawa ya gyara mana gaskiya malama rahama Um, eto eh ina son in yi magana ne akan wani kuskure da mu iyaye mata muke yi wurin tarbiyyar yaya wani lokaci za ki ga yawancin abin da ke hada mata da miji sai ki ga maybe wani lokaci uba na da zafi shi yana kokari wurin tsawatarwa idan yaro ya yi ba daidai ba hmm. duk da dai dan dai ko yar nasu ne su yawa to amma sai uwa ta dinga nuna wani bacin rai irin me yasa uban ma me yasa uban zai yi zai yi magana kan abin da ya gani din har yakan kai wasu iyaye matan ma sai su maybe a dauga gaba ma da shi ma'aifin dan me yasa kuma shi ya tsaya ne yawwa maybe shi kuma ya tsaya ne sai ki ga to idan uba bai kai zuciya nesa ba sai ki ga maybe ya dan janye kaɗan bari ya sa mata ido to ya gani sai kiga to ba a kaiwa wani lokaci ma sai kiga kamar ma ƴaƴan sun ma sun gagari uwar ma saboda sosai kuwa mm. so gaskiya mata mu gyara duk wanda ya kwaba ma ɗanka yana son ka ne kuma yana son ka da alkhairi ne saboda yara ai ba za mu bar su haka nan ba Allah ya sa mu dace madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau mun sami kiranmu na farko daga jihar Sokoto da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jallo Garba ina Sokoto a Najeriya. A gaskiya musamman ma abin da shahi gurɓacewar tarbiyya to gaskiya idan muka diba wasu wani bangare sakaci ne na iyaye dan zaka ga wasu suna sun bar ƴaƴansu ba su ma san wurin da suke kwana ba ko kuma ba su san irin wanda suke ma'amala da su ba musamman ma abokanni ya kamata a ce iyaye suna sa ido kwarai da gaske abin da ke yi da 'ya'yansu ke mu'amala da sauran wasu don rashin sakaci da sauran 'ya'ya da sauransu gaskiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo eh, eh, tabarbarewa tarbiyyar yara wannan ita ce gudunmawa ta biyo na gode. to madalla daga nijar da wa muke magana Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Mawala Alaina daga dogon duki a cikin jamhuriyar Nijar. Ina so in ba da na ra'ayi na bisa ga wajen tarbiyya. Lallai tarbiyya ‘ya'ya tana nan gare ku ku mata. Yan sabili da kuna awaye. Namiji in ya hita sai nema abinci kenan ya kamata ke mace ke kula da gidan nan. Ba sai ku ce wai mai gidan nan na zai. ku mata kuna da larura tun da ko harshe na na ai magana inan ke uwa kita za kuma madan din harshe iya na gode eh amma mala alina daga dogon tsakin ya horon Nijar to mun gode da wannan kira naka daga Kaduna da wa muke magana Assalamu alaikum Hajiya ya aiki Yawwa barka da aiki lafiya da wa muke magana to na isa ya dan kishin Najeriya daga hawan kari karan kuma sau ba jihar Kaduna muna jin ka isiya yau na ji dai Allah saka da kuma gaskiyan al'amar ya kamata da iyaye sa ido kan yara gaskiya sannan kuma da Allah hajiya ina da dan wani roƙo a gare ki muna jin ka kamar wayanda suka kirkiro wannan shirin jibiran alafa ahmed da hajiya a halima jimirau don allah ku rika sa mu ku wuce wuce a cikin wannan shirin mai albarka ina fatan za su lafiya na gode to mun gode da wannan kira naka mun samu kiranmu na gaba daga damaturu da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana ba na mai hakuwa yana kira ku dangan damaturu babban birnin jihar Yobe. Muna jin ka. To gaskiya yanzu alhamdulillah magana ta tarbiyya gaskiya ya danganta da hannun mafi yanzu a hannun iyayen mata suke. Saboda ba dan komai ba waɗansu mazan sun gaza sun nuna babu su sun barwa komai iyaye iyaye suke lura da 'ya'yansu da komai. To shi yasa za a ga matan suka bi karfin 'ya'yan. kan fita duk abin da za a yi mace yara su za su yi su abin da za su sa a bakin su shi yasa idan namiji idan bai kawo ba yaran su suna yi magana iyayensu ne na mata to saboda haka mu tsaya tsayin daka tunda hakki ne a kanmu mu ji tsoron Allah mu ba wa ƴaƴan mu hakki ne mu ba ba abin da matan mu hakki ne idan muka haka insha Allah za mu samu tarbiyya ya inganta amma yanzu ya abubuwan ne ta faruwa sace sace da za a kawo abubuwan da ba a yi da shaye shaye mafi yawanci gaskiya yara suna yi magana iyayen mata ne shine abin da ya sa to idan za mu ji tsoron mu kamanta gaskiya da adalci to sha Allah za mu samu tarbiyya zai inganta sunana ba nan ya daga dama sura ta lafiya to mun gode da wannan kira naka daga nasarawa da wa muke magana To, salamu alaikum kuna tare da Habibu ne magajin rafin zanon lafiyan bare bari daga jihar Nasarawa. Muna jin ka. To, a gaskiya maganar tarbiyyar ya'ya yadda ya zo da addinance yana wurin uba ne. To, amma dole fa sai an samu uwa jajirtacciya saboda shi ne gidan ya fita gida wani ba zai dawo ba sai dare to dole sai an samu uwa jajirtacciya ya kasance duk abin da yaro ya aikata in dai ba daidai ba in ga mai tsawa to in uban ya zo ta shaida mashi don wayan su matan suna boye ma iyaye maza abin da ke faruwa da sai abin ya yi girma har ya ga an samu wani matsala abu ya lalace kamin shi uban sani to kaga wannan matsala ne don haka shawarar na ba iyaye mata su yi kokari su zazurce abinda sun ga ba daidai ba ya fi karfin su faɗa ma uban da wani abin za a aikata baya nan na wata shawarar kenan ku tashi lafiya biyo ya ku fatan alheri mun gode madalla da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba daga nasarawa da wa muke magana alhamdulillah bashir tela ne daga nan layin nawisa cikin garin lafiyan bare wani muna jin ka bashir tela magana dangane da jirgin yaya wasu iyayen ma tarbiyyar su ba balantana su ba ma 'ya'yansu sannan tarbiyya daga gida ne yana fara kafin a je waje kafin a je makaranta to amma yaro bai samu tarbiyya tun daga gida ba ai abin sai ya tabulbure turanin giri turanin zane in za ka yi aure ko zan ki aure ki kowa ya san irin mutumin da zai aura saboda zamantakewa na aure zama ne na har abada ta yadda na samu yara kowane bangare tsakanin uwa da uba kowa zai ba da gudunmuwar shi nawa gudunmuwar To mun gode sai kiran mu na ƙarshe daga Niger da wa muke magana. Wa alaikas salam a gurguje me zaka ka ƙara a shirin namu na yau. Muna jin ka. ya ta'allaka ne ga mutum gaba daya to amma mafi akasari ya ta'allaka ne da shi abin da namiji in yana gida in kuma ya fita ya ta'allaka ne ga ita mace to gaskiya magana shi shi ne kamata a ce sun ba da tarbiyya ba mutum ɗaya ba gaskiya magana to mun gode Allah shirye amin mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu lokaci kuma yayi halinsa da haka muka zo shirinmu karshen shirinmu na yau a madadin wadda ta taimaka ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da abokiyar na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da ma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.